Shin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niyya. Hawa kuma na iya samun mu alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. Su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mausare Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau Laraba 19 ga watan Satumba. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa mai ramu a bamu kanun labarai. To Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nukiliyar ta da ke Yongbyon idan har Amurka ta ɗauki abin da ta kira matakan da suka dace. Shi kuma shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Siriya ta yi a matsayin kuskure wanda hakan ya sassauta lamarin. A Amurka kuma lauyoyin da ke kare matar da ke zargin brad Kavanaugh akan ya ci zarafinta sun ce matar na so hukumar binciken FBI ta yi bincike akan zargin kafin ta bada bahasi a gaban jama'a. kanun labaran kenan a cikin shirin zaku ku cewa tsohon gwamnan jihar Plateau Joshua Dariye ya sai takardar tsayawa takara sanata. a jam'iyyance ba mu san wane ne ke gidan yari ba ba mu san wane ne ba gidan yari ba na mun sai da fom duk wanda yake dan jam'iyya ne yana da sha'awar sayan fom na jam'iyya ya takara zai zo mu kira masa da fom To idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar ko 'yan sanda ne suka kaya mutane sama da ɗari masu hulɗa da miyagun ƙwayoyi a birnin Yamai. Polisai da jandarmomi da garda waɗanda suke na Octrice Eh, tare da haɗin kan police national da gendarmerie national da guard national eh, sun yi wata hota don saboda karfafa eh, tsaro a nan cikin da'irar yamai suka kama mutum 108 ha kuma muna da rahoto a kan a jamhuriyar kamaru a kan nasarar da kasar ta samu game da yaƙi da cutar kwalara sai kuma shirin himma ba ta garago wanda zan gabatar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nukiliyarta da ke Yongbyon idan har Amurka ta ɗauki abin da ta kira matakan da suka dace a ƙarƙashin wata yarjejeniya da shugabannin koriyoyin biyu da ba sa shiri suka cimma. Yau Laraba shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in suka sanar da wannan yarjejeniyar a Pyongyang a ƙarshen rana ta biyu na taron kolin da suke yi na kwanaki uku. Amincewa da rufe cibiyar Yongbyon da Koriya ta Arewa ta yi ya hada da alkawarin da ta yi na rufe cibiyar gwajin makamai masu linzamanta a ƙarƙashin sa idan ƙwararru daga ƙasashe. Mun amince mu samar da zaman lafiya a mashigan Koriya inda babu makamai masu wato makaman nukiliya ko barazanar nukiliya. Abinda da Kim Jong-un ya faɗawa manema labarai kenan a lokacin da suke ba da sanarwa ta haɗin gwiwa shi da shugaba Moon. Shi kuma shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta yau Laraba a shafinsa na Twitter cewa abin farin ciki ne a lokacin da yake yabawa da wannan yarjejeniyar wacce har ila yau ta hada da matsayar da kasashen biyu suka cimma ta neman daukar nauyin wasannin Olympics na bazara da za a yi a shekarar 2032. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Siriya ta yi a matsayin kuskure wanda hakan ya sassauta lamarin ya hana shi ya rikide ya koma wani tashin hankali da Isra'ila. Mutane sha biyar da ke jirgin na Rasha sun mutu a yayin da Siriya ta harbo shi a lokacin da take mai da martani akan wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai. Ministan tsaron Rasha Sarge Shoigu ya faɗa wa takwaran aikinsa na Isra'ila a Victor Lieberman cewa Isra'ila ce ke da alhakin abin da ya faru kuma Rasha na da damar ta mai da martani. Amma Putin ya yi sauri ya sa baki inda ya kira abubuwan da suka wakana kuskure. Ya kuma ce Rasha za ta ɗauki ƙarin makamai wato matakai don kare sojojinta da kaddarorinta a Siriya. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana bakin cikinsa akan asarar rayukan da Rasha ta yi ya kuma ɗora laifin abin da ya faru akan Siriya. Lauyoyin da ke kare matar da ke zargin Brett Kavanaugh da aka gabatar da sunansa a matsayin wanda zai cike gurbin alkalan kotun kolin Amurka akan ya ci zarafinta sama da shekaru talatin da suka wuce sun ce matar na so hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi bincike akan zargin da take yi kafin ta ba da bahasi a gaban jama'a. Kavanaugh ya masanta wannan zargin kuma ga dukkan alamu shi ma zai ba da nasa bayanin a gaban kwamitin shari'a majalisar dattawan Amurka ranar Litinin mai zuwa. Wadda ke zargin nasa, Christine blaise Ford, ita ma an gayyace ta ta bada bayani. Amma lauyoyin Ms. Ford sun faɗa a wata wasiƙa da suka aika jiya talata zuwa ga shugaban kwamitin Chuck Grassley cewa wasu daga cikin sanatocin da ke kwamitin suna nuna alaman sun riga sun yanke shawara sun kuma yarda da abin da kavanaugh ya ce lauyoyin sun kuma ce ms ford na fuskantar barazanar kisa da tashin hankali sun kuma bayyana damuwa akan cewa kwamitin na shirin jefa ta cikin tunanin wannan mummunan lamarin a yayin da za ta zauna teburi ɗaya da kavanaugh kuma a gaban kyamarorin gidajen talabijin na ƙasar. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An sake kama tsohon Firayim Ministan ƙasar Malaysia Najib Razak karo na uku kenan a jere akan badakalar kuɗin wasu asusun ƙasar da ake kira IMDB a takaice. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta zargi Najib da sauya akalar wasu kuɗi dala miliyan 627 daga asusun na IMDB zuwa asusun bankinsa. Hukumar ta kuma ce tsohon Firayim Ministan zai bayyana gaban kotu gobe Alhamis bisa zarge-zargen da aka yi masa a ƙarƙashin wata doka ta yaƙi da cin hanci da rashawa ta Malaysia. A can baya ya faɗi cewa kuɗin gudunmuwa ce daga iyalan masarautar Saudiyya. Dama Najib na fuskantar zarge-zargen aikata manyan laifuffukan saba amana, cin hanci da rashawa da kuma hallata haramtattun kuɗaɗe da suka kunshi kirarin ya tura kusan dala miliyan goma daga asusun na IMDb zuwa asusun bankin shi, amma duk ya musanta cewa ya aikata waɗannan laifukan. Wani hoton bidiyo ya nuna shugaban Venezuela Nicolas Maduro yana ragargaza gasasshen nama a wani gidan sai da abinci mai tsadar gaske. Ya janyo cece kuce a fadin duniya a madadin al'umma kasarsa da talauci ya yi wa katutu. Wani hoton bidiyon ya nuna wani gwanin dafa abinci Nusret Gauche wanda kuma ake kira salt bay yana yankawa shugaban da matar cecilia flores tsokokin nama a gidan cin abincin Nasred a istanbul inda duk wata katafariyar tsokan nama ana saida ta akan zabgegen kuɗi mai yawa Sanatan jihar Florida tana Amurka Marco Rubio ya cicciki mai dafa abincin wanda aka ɗauki hoton bidiyansa da shugaban mai mulkin kama kariya na Venezuela inda aka nuna shi yana cin abinci mai tsadar gaske yana kuma busa sigari mai tsada yayin da yunwa ke neman hallaka mutanen Venezuela. Rubio ya faɗa wa jaridar Miami Herald jiya talata cewa abantar ne Wannan mutunan da sanadiyarsa mutane ke fama da yunwa, amma gashi Salt Bay na nuna shi kamar wani jarumi abin ya ɓata man rai. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. to bari bude taskar rahotannin namu da wato tsayawar takarar tsohon gwamnan jihar filato ko mai dokar kasa ta ce game da hakan wannan da ma sauran batutuwa ne mustapha nasir batsari ya duba cikin wannan rahoton a yanzu haka dai masu ruwa da tsaki akan sha'anin zaɓe a najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan labarin da ya bayyana ta wasu kafofin labaran najeriya da ke nuna cewar tsohon gwamnan jihar Filatu Mr. Joshua Dariye da ke zaman ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan kaso ya yanki fam na tsayawa takarar neman mukamin sanata a majalisar dattawan Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Barista Isiyaku Barau masani ne akan kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce a sashi na 66 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ambato mutanen da ba za su iya tsayawa takarar neman mukamin siyasa ba a Najeriya. Yanzu cewa idan mutu yi hukuncin mm, ko hukuncin ɗauri a gidan yari ko hukuncin kara a gidan yari kan dalilan wani dalili ko dalilan rashin gaskiya ma ba zai tsaka kara ba. Wato ya shafi shi kamar katankwacin shi Joshua Dare ke. Eh, Na'am to nan kamar ta jam'iyyar da ta da ta saida mashi kwam ina ne kuke kake ganin sun dogara har suka amince ya tsaya. Ai ina kai kamar Mustapha akwai sun ɗora rulai ta hukunci din to idan har ya yi apil ya shiga da apil ɗinsa a kotun apil ta ƙasa ko ɗaya na ki ɗaure wannan hukuncin daga ranar da ya shiga da wannan apil ɗin wato ya ɗaukaka ƙara ke daga ranar da ya ɗaukaka ƙarar nan to ya cancanci ya takarar nan har sai an gama apil ɗinsa to kokarin jin ta bakin kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello ya ci tura To amma na samu kwamishinan hukumar zaben mai kula da jihar Filato Alhaji Hussaini Halilu Fai ga kuma abin da ya shaida mun. Ba mu ne muke zaben dan takara ba duk wadda fati ta ce shi ne dan takara mu ba mu da ja to dole ne mu ansa sannan kuma dama dai akwai ka'ida in ya ci ne a bai ci ne ba wani ya kai yana da ja sai ya tafi kotu Na'am, to yanzu kamar mm. misali idan su jam'iyya bata janye shi ba ya zo aka yi mm. zaɓe ya ci. Mm. wanda ya ci zaɓe yana gidan yari ina kuma waɗanda suka zaɓe. Ah, to wannan kuma kasan ba mu ba mu ba ba kotu ba ne raka da tuka ba su ne za mu yanke wannan hukuncin ba. Ya kai yanke hukuncin mu shine duk wanda fati ya bayar. An kuma yi zaɓe a cikin eh, adalci. To sai dai jam'iyyar ta APC a Najeriya ta ce a yanzu ba ba ta da masaniyar cewa Joshua Dariyan ya sayi wannan fam na takarar mukamin sanata, in ji mataimakin ma'aji na jam'iyyar APC a Najeriya barista Muhammad Tanko Zakari. Mu a jam'iyyance ba mu san wane ne ke gidan yari ba, ba mu san wane ne ba gidan yari ba. mun sai da fom duk wanda yake dan jam'iyya ne yana da sha'awar sayan fom na jam'iyya ya takara zai zo mu kira masa da fom. na ce amma yanzu kamar shi joshua dare ai kamar kes din shi a bayyane yake kowa ya san an yanke masa hukunci yana gidan yari. ai abin da muke nufi ba mu ma da tabbacin joshua dare ya sayi fom saboda an mutane da yawa sun zo sayi fom wasu sun aika an saya musu duk wannan ba mu sani ba tukun sai lokacin da aka dawo da fom muka zo screening muka gan Joshua dariya ya zo screening a gaba wanda za su screening kuma suka yi takardun shi suka gan cewa lalle ya cancance tsaya takara ko bai cancance tsaya takara ba. A yanzu dai lokaci ne zai bayyana matsayin Joshua Dariyan akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasir Batsari a can jamhuriyar Nijar ko 'yan sanda ne suka kame mutane sama ɗari suna masu ma'amala da miyagun kwayoyi. Ga su lamu bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A samaman da suka kai a kasuwar katako da tashar shiga motocin haya da aka fi sani da tashar kwallo da ke yamai. 'Yan sandan farin kaya da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi wato okritis suka yi wannan babban kamu da ya kumshi wasu diloli dauke da ɗimbin tabar wiwi da miyagun kwayoyi irin su tramadol wato tramol. waɗanda aka gabatar da su a gaban 'yan jarida naziru musa abubakar shine kakakin hukumar 'yan sanda polisai da gendarmomi da garda waɗanda suke nan octris eh, tare da haɗin kan polis national da gendarmerie national da garda national eh, sun yi wata hota don saboda karfafa eh, tsaro a nan cikin da'irar yamai suka kama mutum 108 waɗanda mutum 83 duka an kama su ne da laihin sai da kwaya da shan kwaya kuma dai kuma suka kama eh, kilo 30 na cannabis da comprime 3,415 na tramol da comprime na diazepam 2,315 da comprime na exol shi kuma 33 eh, da comprime rohypnol shi kuma tara hukumar 'yan sandan ta kara da cewa ta kama motar taksi a hannun 'yan dirba-dirba hade da wasu baburan da ake yi wa kallon na sata ne. Conseil Regional de Security na nan Niamey duka shi ya dauke musu wata lalura wani abu suka je suka yi suka shiga katako da tashar kwallo inda cikin wannan eh, hoton da suka yi sun samu sun tsaye da moto goma sha ɗaya da taksi guda. Tabarbarewar al'amuran tsaro a birnin Yamai wani abu ne da ke matukar tayar da hankalin jama'a bisa la'akari da yadda 'yan fashi suka mayar da kisan kai tamkar wani abu mai sauki lamarin da ake alakantawa da yawaitar amfani da miyagun kwayoyi dalili kenan da hukumar 'yan sanda ta nemi haɗin kan kwamitin tsaron yankin yamai don taka wannan matsala burki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar tokar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara tokar to daga nijar sai jamhuriyar kamaru inda ministan lafiya na kasar ya yaba wa hukumar lafiya duniya na taimakon da ta yi wa kasar na ganin an shawo kan cutar kwalara ministan ya buƙaci kasar da su tsaya akan wannan matsayin ga muhammad awal garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ministan Lafiya na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Andre Mamafuda ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin Yaounde, anda yake yaba wa ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya UMS wajen ƙoƙari da suke yi matuƙa gaya a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru kan dakile cutar nan da ta bullo kai a ƙasar ta Kamaru ta gudawa da amai a gabashi da kudanci da ma arewacin ƙasar. C'est la maladie de la saleté. Si vous êtes propre dans votre alimentation, vous n'attrapez pas le choléra. muna matukar godiya ga kungiyar ems da ta taimaka mana matuka gaya da ma likitocin kasarmu wajen dakile annoba cutar gudawa da amai wanda ta kullo mana sannan yanzu dai babu labarin ta a kasarmu baki daya wannan ne yasa na tambayi malam zakari magidanci ne a kasar ta jamhuriyar kamaru wani shawara zai baiwa magidanta a faɗin kasar wajen gudanar da tsafta domin hana sake yaduwar cutar gudawa da amai din? Ministan kiwon lafiya eh, Mamafuda ya fito ya yi bayani mai kayatarwa kuma ya sanar da al'umma cewa eh, cutar kwalara ya kare a duwala da yawunde da kuma arewa mai nisa da shauransu a duk kasashen kamaru bayan haka kuma a cikin jawabinsa da ya jawo hankulan al'umma da cewa kamata yi mu tsabtace wato gidajenmu da shauransu saboda ainihin cutar korona na wato na tafi ne da wato kazanta kuma ya yi kira da cewa eh, kamata yi mu dinga daukan lokaci muna kula da da 'ya'yanmu da shauransu da yake cutar korona ya cuta ce wacce take amfani yawanci da kazanta kuma a dinga tsaftace inda muke inda muke kwana kuma da muke zama musamman dai su gololo da shauransu kuma ya ce mu yi iya kokari mu taimaka wa al'umma wato mu taimaka ma gwamnati domin ta samu ita ma ta taimaka mana saboda tafiyar da ake yi a yanzu ya ce ba za mu yi da hankali kawai kan gwamnati ba ya ce kamata yi mu dukan mu mu dauki abin a hannun mu mu yaki da wannan cutar saboda lokacin da ya zo kafin gwamnati ta zo ta yi nata aikin ya kashe mutane shi yasa ya jawo hankulan mu kuma ya gode wa wato masu aikin a asibitoci ums na kiwon lafiya da cewa lalle su yi kokari su yi kokari sosai sosai to yana gode wa dukkan al'umma eh, saboda wannan kudura da ya kare a yanzu a kasar kamaru muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru ya ubangiji sarkin baiwa Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 18. Ga kuma shirin da zan gabatar. Imma ba ta garago. rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da da Ahmed Oduwa. ko mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin yadda kasuwanci yake da sauƙin yi a nan Amurka. Muddin dai ka bi doka. Yau kuma za mu rufe ne da bayanin yadda rayuwa take a nan Amurka musamman hulɗa da mutanen ƙasar nan. Lokacin na kuma buru ina tare da su. wani da na tare da su zaci ah, ah, ba a ji go ba this thing harin min ban ce bayan ganin ce wai ni suna da nasu suna da nasu daban daban ne na nawa daban ne so ba ba ji ce wai suna suna da nasu ah, when how you making this money how do I go about it I'm going to have to come to want to make dai sun gane abin legal legal abin nan ne su ma they want to even know about what I'm doing ya yake yi wannan na so aka ta kansu da ba ban da tarin da su amma na amerika da za za so su ma da wansu mota ba problem kuma mota da abinci a nigeria ba ba problem so baba tun dana da iyali ne france da uk da adamawa ma to yanzu baba tun dan wani ce maka yana son ya zo america ya zo eh. ya irin wannan kasuwancin da kake yi wani irin shawara za ka bashi ni dai my own advice day one you have to study, you have to be master before you become master of the game. You have to put that way. Ni kama nina years, kana the one year. away. Okay, you have to go about it. Ga ga ga. That actually because people are going making money as I just want to ask. how's it been done? Can I lot me? How, how do you buy? Where do you like and I a samu? And when One. how do you go about it? I know like a samu. In case we kia is. Ga okay yanzu muna na sinasi kama na kama yona wote kwa 12 na sasa 800 na 1000 in ka ka siya ma ya zo ya ce ah, wannan zai ci ba baka duba wai wannan wani ka siya 800 na wanda engine na da kyau ne akwai wanda zai ma akwai kuna duba a this engine problem kana siya kamar wasu zai tunda duba ko a wasu zai problem ina duba kafa suna da okay this size good saboda husband ne sai sa su siyar not because ah this so cheap bam siya a da ah the engine is not good then you are losing amma ya so irin saboda kan To ya kake magana To kai ya kake gane injin mai kyau ya kake gane mara kyau. Akwai abin da eh, ake gwadawa da shi ne? Ake gwada. Mu mu dai ka mu ka ga dai da kafa kafa Na duba kafa nan yes na wanda yana amfani da shi mutum da mutum akwai uh, da ne kuma zan shiga zan shiga shiga auction nan zan duba kafin in mutum ya ce maka yana son ya zo america ina son ka ba eh. shawara ni dai abu tutun tutun ne duniya a duniya three people are coming to america the first ones want to come ya shiga the first person zai ce ah wow ga wuta ga komai ga run ga hanya the person is the first person ya ce ah no hotel to stay i come and stay here that means that person in Nigeria ba abin da yake yi doesn't have anything doing the second that two people traveling the second second person when ya shiga second person ya shiga I say wow well America is just okay I'll be going and come back see you guys something is doing this you know the one abu the top person tells you man fuck America fuck America excuse me excuse my language kabari America I prefer to just come once in a while so ba ba mu da yake yi ba wani aiki ba kun ka samu opportunity ka samu opportunity ba wani aiki ba mu da yake yi a Nigeria then for me personally a nan in magana takardar ba ka dama a san ba abu da ke yi a Najeriya yanzu da da on the road ni dai a wata sai amma kana haiki ko wanda da hofi ta ka samu a Najeriya kana haiki ko na yi wani abu then stay in Najeriya come forward to go back kana nuna ba samun kuɗi da sauki nan kenan a Najeriya a nan a nan mm. a nan ma a nan ma kace kuɗa wancan a nan ma is far far okay because easy lifestyle a nan dai you When kwata kwata kwata what you are doing. So to me, it's better. I want to kind of I try a bank. see, Because everybody, fintech ne fa, America same But honey, ba hani buyasu, mu dai we've seen it, That day. but now yanzu dai, no, it's getting better. In kana I work MTN go stay in Nigeria, observe yourself. You are coming here, ka zo nan mai starting all over. Ka fara yourself, after the zan samu kan zan samu kara kara, I think how no, it's a big problem. Stay there if you are, you start all over. Kamar ni dai yanzu, the opportunity needed, I do not lie to you. i prefer all my knowledge day, day to go and with timer, do it. But now, Nigerians, I will say a lot of time. The timer, so, Shawara Nade is more like before you think about it. But where you are coming, you are going, wow, the hiking, ah, come on, come on, do the real dirty job. So, man, Shawara Nade is still waiting. It's 50 50, but then we are, ah, I don't know. But you are coming, think of hiking. da yake a Nigeria ko ta 60 to mun gode kwarai ba batun da wannan lokaci ah, na gode fa sosai ba Ma saure. kuma mun gode kuma na yau muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da bakon namu sai wani sati a jimu da wani sabon bako yanzu amadin shi bakon namu babatun dai ahmed oduwa da julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi take riga yin fulani. yanzu kuma mun zo ga sakonnin da ku masu auro kuka aiko mana. mu ta farko a yau ta haɗin gwiwa ce daga Fatima Uwale Makuku da Asma'u Bashar Kansila Diri da Zainab Ma'aruf Dirin Daji. Suka ce, Salam VOA Hausa, a yau muna son ku bamu dama domin mu yi kira ga gwamnatin Najeriya da hukumar nema ta agajin gaggawa a Najeriya. Mun san kuna iya bakin ƙoƙarinku, amma ya kamata ku ƙara ƙaimi wajen ganin an daƙila matsalar da ke kawo ambaliyar ruwan sama da ke hallaka jama'a da kuma dukiyoyinsu. Tare da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala, Allahumma amin. A ƙarshe kuma muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta dubi Allah ta taimaka ma waɗanda ambaliyar ruwan sama ya shafa da abinci da kuma muhalli. Sai wasiƙa ta gaba ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani dama ne kira ga ƙungiyar ƙasashen musulmai ta duniya. da ya kamata su taka wa ƙasar Saudi Arabia da ƙawayenta birki akan irin lugudan wuta da suke yi a ƙasar Yemen domin a samu damar sasantawa cikin ruwan sanyi. saƙo daga Aminu Adamu Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuwa ta fito ne daga gurin injiniya Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Hakika wannan lamari na ambaliyar ruwan sama da ya yi asarar rayuka da dukiyoyi da mahallan al'umma daga sassa daban-daban na ƙasa ta Najeriya. Wannan abin juyayi ne muna fatan Allah ya mai da alkhairi ga 'yan uwa waɗanda suka yi hasarar dukiyoyinsu da mahallansu. Da fatar gwamnatin Najeriya za ki wani abu na ba da tallafin gaggawa ga waɗanda ibtila'in ya afkawa. mu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga gurin Ahmadu Manaja Bauchi, anguwan Karofi daki a Najeriya. Ya ce muryar Amurka ku isan mun da saƙon fatan alkhairi ga shugaban ƙasa ta Najeriya, Muhammadu Buhari, a kan nasarori da gwamnatinsa ke samu musamman a ɓangaren tattalin arzikin ƙasa, tsaro da zaman lafiya. tare da fatar Allah ya ƙare mishi jagoranci na gari Allahumma amin. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman ta da ke Yongbyon idan har Amurka ta ɗauki abin da ta kira matakan da suka dace a ƙarƙashin wata yarjejeniya da shugabannin koriyoyin biyu da ba sa shiri suka cimma. Yau Laraba shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in suka sanar da wannan yarjejeniyar a Pyongyang a ƙarshen rana ta biyu na taron kolin da suke yi na kwanaki uku. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Siriya ta yi a matsayin kuskure, wanda hakan ya sassauta lamarin ya hana shi dewa ya koma wani tashin hankali da Isra'ila. Mutane sha biyar da ke cikin jirgin na Rasha sun mutu a yayin da Siriya ta harbo shi a lokacin da take mai da martani akan wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai. lauyoyin da ke kare matar da ke zargin brad kavanaugh da aka gabatar da sunansa a matsayin wanda zai cike gurbin alkalan kolin kotun amurka akan ya ci zarafinta sama da shekaru 30 da suka wuce sun ce matar na so hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta yi bincike akan zargin da take yi kafin ta ba da bahasi a gaban jama'a Mr. Kavanaugh ya musanta wannan zargin kuma ga dukkan alamu shi ma zai ba da nasa bayana a gaban kwamitin shari'a majalisar dattawan Amurka ranar Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu. To madalla da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma in anjima za ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda za a shawo kan bazuwar makamai a Afirka ciki ko har da Najeriya. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Maryam Dauda da Daula Salim Hamma da Yusuf Aliyu Harande da muka zauna nan tare da su sai julie gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu skips ni ladan ibrahim auke cewa sai an jima da marancen mun dawo muku da wani sabon shirin alheri